zan biya ta hakkinka a yanka min hakki kamar kana da kiyaye mai bishiya. Ranka da ɗaya nan sallah ne. Ko kuma aka ce sai ka ɗauki lokaci na kai sallah a kai. A bayan na na biya ka. A bayan ka da sai ka ce ba musulmi ba. Me kake ne kake gaya magana banza? Ni ba magana banza na gaya ma ka Me kake takama da shi? Eh? Ba kai da ko a nuna an zo tura kama kama ka kama mutane eh, banza? Allah ya mu tsara ko kuma mun mun na sallah ne ko ne dan Allah malam kaga kace mun mai gida ya wannan kan shi zaka yi dai ne yi mu kwadin zaka yi zaka yi da kuma ko ma mun tsara magana da zai yi dan san ba ta da babu wannan kawai ne a ligidi an ce ya zalunci wannan bawan Allah to amma duk da gaba ɗaya nan wajen babu shaida to shi ne nake so in tabbatar da wanda aka yi abin domin wanda yake gani ko kuma wanda aka yi yana wajen to shi fa gaba ɗaya muka zo tare yayin da aka yi ne ga me zai ce ga ga ne ce ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ka bayyana mana a ina aka yi kuma yaya aka yi tafiya a gaban da a kowane Thank you. a tsawon mun aka da kaya ba da kishi ba ko ke duk ya ba ya da a kan nan magana ba ba ba an ka da nan a gaba kake yalla ba kuma ya ka ba zan komai ina da mabazirai mabazirai yadda aka yi to Allah ka ga Iyali na da kama gaba ɗin miji. Yau a zaune ne ana kawo mutane da ya kusa a kuma. Za ka yi ɗaya ta san darajar mangara. Ko ba abin da wani da faransa ba. Ya tambaye sai duga su sun karbe su. Shi kansa wanda aka ce an mashi duka ya ce bai san ba. sai mai shiga farko da tambaya ya ce shi ma bai san magana sai shi shiga biyu ya ce bai san magana ba to shaidu uku ko shari'a ne aka fara shaidu guda ko kan ciyar ga haka ko ba ka mai yanzu ina tabbatar maka da cewa ba zan zauna a nan ina kallon ka kana fata min suna da ni da iyali na ba in kana kallon tsagiranci ne mun mun fi karfinka ni kuma wannan magana in baka tabbatar da ita ba ni ne kai gaban shari'a ne gaba a cikin wannan hakki na kan ko ka ga abin nan ka ina jin ka ka ilimin nan mai wanda ina son ya hankali ba idan shi alwani ya gana kawai sai gushi kaf aka tabbatar cewa ɗana rigidi bai aka ga wani to sai zauna da sani cewa wannan mukamin na ɗaga gudu da yake kai wani sarkin noma wai na sarkin noma zai tafi da kawai da haka nan kuma ne idan aka gana zan ba a ga cewa eh, ligidi dana da gaskiya ya zalunci wanda bawa Allah ya mashi ni ma ne alkawari zan kauka daga mukami na na shugaban da kayan wannan

kai kuka yake Thank you. tana da tafi da tafi da kan abu amma mutum ko kun abin ka abin da yanzu ba su ka kanta Allah ba ka ba da ba kuma kun ka ba ku da shi

duka nan ya ɗauke. Kuɗa ba ana kan magana gaba ana baya. Mukami ne na shugaban da kayan wannan ba shi ake magana kai ba. Ba mu so. Ba mu sakani ba. Ba mu mara Ba mu so mukami ma. Ba mu so mukami ma kai. A inda dai da dukkanin bayanai ya fito da gaskiyar wannan bawan Allah

da tsindiya da na tare da da idan biya wani a ina ba da ta Allah kiyaye ana nufin da da tsibiri ana wahalar mu a masauki ke saboda haka ba za mu ci zama da kakasan da muka maka kuma sun ji mutu aka Allah kiyaye Allah ya ba da hawa da lafiya da kai da

sai kuma mutum na biyu mama awon mama Thank you. nan na ga jawo da na sa kana da alhamdulillah billahi ya da alhamdulillah wannan gidan alhaji da kuɗi ne eh alhamdulillah Allahu akbar sai Allah a cikin alhamdulillah ya karama ana maka fatan fatan eh wallahi Allah كنا عارفين الحمد لله لا شاء الله لا شاء الله الحمد لله لا شاء الله الحمد لله الحمد لله الله كي حبيبي الإنسان ما بينه ممكن منا دا الله أكبر كنا كنا مكنا مبدل فروتا والله كمان ما فتح الحمد لله الحمد لله a lafiya lau lafiya ce ma ta sa na mazo wato akwai karina faruku ina tsammana alhaji ya gane shi ba eh, eh, eh, gane shi wato shi ne can wajen karatu sai ya ga yar gidan nan wani gidan yar gidanka eh, wani gidan? wata libna shi ne a can makaranta wajen karatunsu ya haɗu da yar gidan nan shi ne suke soyayya ya nuna mana ya santa mu kuma muka ga ya kamata manya su shigo ciki yanzu mu zo amince sai mu fito

na gode ana na gode ana ta fi ko ko da kuma abin da kuma a alhamdulillah kaga abin da nake ga ko <laughs> ah, alaikum mara na mara mara mara ba mara ba sannu da zuwa sannu da zuwa sannu zuwa sannu zuwa sannu zuwa gajiya sannu domin ah, a shaida ne a kan magana da muka

ya fita daga nan

sai da aka zo aka yi wannan magana aka ce kaza kaza kaza amma ga fahidiman da yaron nan yayi na kuɗi masu yawa alhaji ka sani bayan da kuɗi waɗannan kuɗi ai ba ku tana da su a cikin ɗaya biyu ɗaya idan dai ka yarda za ka rubuta takarda ka tabbatar cewa ina bin ka bashin kuɗi naira dubu ɗari uku cewa idan Allah ya baka iko za ka biya ni ka san da waɗannan bashi

ya ba hannu a yi da da

ban da iko yanzu in fito shiga cikin jama'a ban da iko yanzu in fito shiga cikin jama'a a cikin rajin wani na aka ce nuna na da ita sun ba da arziki na da ɗaukaka da Allah ne an yi da ne na ko kuma ɗaure shi da ne kina kallon ɗauki da ke shi ina gona ina sarkin noma يأتي الأمانات يأتي الوضع يأتي المبادئتين لا بمعنى شغلهم بالتعاون الوضع جمعنا من من من الوكيل أخذوا أكل كتب كتب أخذ عنا سنة أفعلنا بتعاش أول من مثل كده يتم من مقام كده بقوم في الوقت إنه لا أكشن أجي في العيد من الوقت إنه لا أنا في أكشن من الوقت إنه لا أنا في أكشن من الوقت بعدين ما نتوقع من الوقت ne da ku ake ake ya rabu ne mai yi inda ana kula da dinin ne amfani da shi ba ka daraja idan mutane to ba da daraja idan mutane ko ko saboda wannan yaron yaron nan da na tacin nan a gudu inda da ku da kuma da wallahi mun da insha Allah da kike ko ran bukin cin da da kaman da mun da su da ɗan uwan da ba su da su yi ne ba sai mu ta akala kirfa hanyar da zan bi a duniya in ɗauko fasin abin da yaron nan yi mamma hanya guda ɗaya targe ne ko Allah ya bangiji bai wadata yin da yi ni guda da ina da ta wanda zan iya matsa mata ta aure wanda ba ta so domin ta gyara sunan gidanmu domin ta haskaka darajar iyayenmu da kakanninmu domin ta cire mu daga wannan mugun mu da wannan zuwa da bakin tukunya da aka shafa gidanmu wallahi da zai sai ce ba ya kai mata abin da kai nan da ba Allah sai kuma abin da Allah shi ba wannan da roƙa ya fi yanzu an awwal din ya zo ya ce yana so ya aure to ne kuma ta kaɗai suka rage min ba zan makaranta ko jami'a ba zan matsa da ita ba amma da ina da ɗan da za ta ta auri ta zauna a gidan wallahi billahi mu zuba da aƙin wadda ta gun hawa da ta yi kuma da ta ba gani ba? Ni ba ta An ta wallahi ko makaranta. Kuma ita ne kawai ki je ki samu aiki ɗan makaranta ɗan boko da ka cikin wani tafiya ba mu san da ɗauki ba ka koya musu ilimi a su musu tarbiyya sannan ka ba kada ka damu ni ka kunna ka bin da na wuta ka ce da kudurin da lantana ƙaramin aikin. ba kada ka damu duk abin da kake so zan yi maka inda har yin dawo da martabar gidanmu ne. Allah ce zaki Allah ya saki kamar da wannan bakin cikin da ke cikin rai yau Allah ya bani wanda zai yaye min shi Allah ya ƙara fadina abin da nake so in Allah ya auren ku da wanda ya da gidansu don ciki fa ki ƙoƙarin ki ciki ki alheri ki mallakin ki mallaki sauran matan ke da ki mallaki iyayen miji da dangi in kina son kuɗi ko na wani ni ne iya tunan aiki da su ne domin wannan bukata za mu tabbata in Allah ya kai wannan matsayi mataki biyu da yake so shi don Allah da wannan bayan kin samu biyan mu kin mana ci kowa ta hanyar alheri da kike mu ga cewa kawo nan yanzu bai so ya rabu kaɗai zai duke nan wanda suka nemi su yaɗa gaban su ma su gane waɗi ko su ba su aiki suna ta da ni ne ba gida ne ko guda dubu ki zo na ke da amma sai mu ga ya fara ratsewa tukuna kafin namu gidan ya ba abin da nake gaya miki kana zaune kana ta wahala a cikin mutanen nan ba ta ba jita kuma abin arzikin na ba a yi mata shi ba yawan ni abin ma ya fi ƙarfi na ya fi ƙarfin ku gani ne da wannan da yarinyar da ta zama kamar ƙanwar mu yanzu a ce don mata bagin abin kunna ta wata iske na ɗakin mutu ta ɗaya da ta ɗakin ba a koro da kuma da ɗakin a labana muna kallon tv da bidiyo sai kamata yi. Dole a ɗauke mutum ta kwaya ya. Mu matsa mutanen nan kawai su saya mana. wani lokaci za mu ya abin gara abu a hankali sauki Allah Muhammadu ne ko haka ba eh, ma abin da ne abin da kuke so ai kuna iya faɗin nan

halarci ba. Ina kwana. ba alama tun gidan nan wallahi dukan mu da ko

mazajen mu ke uwa ɗaya uba ɗaya kuma kamata mu haɗa kanmu ko mu haɗa kanmu da mu mutum da abin asirin mu karfe ba wanda ya ji balle a gani gaskiya ta kun da babbar shahara na ke al'amara wanda ba zai ina ki daidai ta ke a alaikum salam wanda in ta dole yanzu yanzu

mijin nata kuma da na da na abin da ke tafe da mu a ah, ana so kun za mun ba na san abin da yake tafe da ku gaba ɗaya mutane ba sun gaya mun dukkan ku dai abin da yake tafi da ko magana ce ta rashin haihuwa ko da haka bane eh mutane ba sun gaya mun wato abin da ya ga muku rashin haihuwa ɗan uwan mijinku awwal ɗan uwan mijinku awwal shi ya je kuma ne yanzu ne gina gida fushi da duk wanda yake cikin wannan gida naku a dalilin nan sallar shi da yayi to malam yanzu ya a yi ko kun bar wannan gida ba wacce za ta ɗau ciki har abada in dai kuna wannan gida wannan gida kuna da sai Allah ya saka miki da alheri ta kama da ta yi shawara kuma ina son binki sosai da zai kuma magani da za a fasa shi ba. Idan duk abin da za a yi albarni ya aiki. ne kasance su irin wannan abin ba na kawo na da gidan nan ba za mu a gidanka ne ba zan samu ba har ni wata za aure ba wannan cikin karatun don Allah duk kina ta dole ya ku dinga wani zancen ina ina da nake so kuma ki gane sai Allah zan da alhimmin zuwa cikin farin ciki kamata ya kafa a shiga ciki a abin cikin za a yi sadaka. Baba ya za a ina cikin kurkuku har a tsara auren lubuna da faruku bayan ka san taba ga maciji da su. Da ka ta ka ji kan a kwantar da hankalinta. Ina son ka sa kullum basira ka fara abuja. Da gangar na haɗa auren lubuna da faruku. Saboda nuna shi ta kudin cewa sai na ɗauko kwanta gyara su abu sun sa an maka wulaƙanci sun sa ni kai na an min har da kake kurkuku ni kuma an sa ka sauka daga bukami na a shugaban da ba duk wannan abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa ni ce to ko in kyale su hanyar da zamu mu ɗauko yin su amma da shi ne mu kaje iyalinsu. Ɗan ko haka ne, zai hana gayyace su a ranar bikin a sunan dana to kayan kyakkyawan hikima kamin Allah ya kawo ta ma maji irin ci gaban da aka samu wurin kulle kullun da take don ta gida Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, bala. Allah ya a mun da Allah. Allah a Allah. Ina ga jiya. a mutu gure ha. Ina a wannan ko matarsa. Allah ya Allah ya kuma Ya raka matar ne ta je asibiti. Wato dama dai abin da ya kawo wani fili ne na tsayawa ita yata to Allah sai ba ta nan eh, ko ita ko a wannan sai ka ba to wannan eh da har kai wannan ma ya san gare ne ko ya yi sa faɗa tun da kudin jama'a ake tarawa aka wannan mutum ku ce da bai yake to ko a tura a je a kira ta kudi da kunnan ku shi da nan ta a je a kira ko ma magana da zai ji daɗi ba Thank you. Allah ne na Ya kamata a yi da a wani wani. Ya kamata ya ake a wani abin da yake tafi da ne shi ne dan sayar da kiyaye yanki na gida zuwa gidan sarka ko masu ta haihu gobe suna yanzu karfi ne ta cikin wani kuma a zo aka faɗi mun gasa za a zo a faɗi mun ana nan wato dalilin abin da ya faɗi sai sanin al'amura ne yanzu saboda ne ba su ɗin ko haƙuri yanzu ne bin nan yake an kai sai biyu su da ke kenan Allah ya ba da kuma ana ne take suna gobe Allah ya ta sai ko za a shiga a faɗi masu mutane a alibul sai a je in aka ji a gani da mana na ban kiri da ke da wajen to in dai haka ne gaskiya ni dai da zan ko da a cikin da zan je da zan samu halin zuwa ba Allahu wani ɗaliban a yau a da yake su canza ƙarama ta zuwa ta domin ya zai ne ya zo da kanki wallahi tallahi a ce mata da yusuf ya mutum ya zo faɗa ya samu an samu mace ah, Allah ya Allah ya amma da ku shirya tafi kuma tun da da kanki ya taso ya zo ya ga miki haihuwa kuma ya ki ya ƙaru da ga ɗan uwan ki gobe ko ku ne Allah ya Allah ya amma wanda ba a yi ba ina ko ba ko kayan kuma an yi aure da ba albani rayuwar ki ya karu yanzu ka ga na naku da kai ko ka ko na zai ba mana da kai wannan Allah ya kara kan albani a wannan Allah ya kara albani Allah ya kara albani za mu kama juna wanda kuma za ku samu kyakkyawar rayuwa ko kuma za da muke cikin yanzu amma a ce ku zauna kuna aikin gona da fatan zaɗen ko ko nuna wata gani to ai kawai ne na daɗi ta ce da wannan daɗin da rayuwa suke ni ma na samu mu kare mu tattara mu kama juna to misali cikin cikin ci ba cikin ko ko nazari a kai ka bugu sai jin Allah wajen biyu idan ka haɗa kai da mu a

shi kuma yadda ya an kawo su ya rufe da kan samu kan su tun da aka zo da yanzu da kuma samu zan shi amma ko a da wani yi Allah ta kare Allah ne duk a a ne a ba zan ba ka mutum biyar ba a cikin abin nan da ya zuwa ita ce nan da wani ta kawo miliyan biyu na shi ne amfani da su wanda za a yana auduga wanda in aka sai na auduga maka aika da ita za ku sami riba ta amma

to kawai digiri a nan yi kuma bai kamata aka yi zai da ba a cikin na da Allah ta kokari da gaskiyar mun kawo dukkan abubuwan bai kamata kai fushi ka bi a hankali ba kuma da Allah ya ba kuma ba kuma ba da ka a to idan kawo aka sai aka nan sai ake sa Allah ya ba da da a kan ko ta kana da Allah da Allah da kan sa da ba ka wannan ko sabon tsari kenan da wani ko da ba ya tsari ne da ko mun da ne ne

hanyar ko asir ko su da su a wani gari. Ba a gida? Ba ke da da za da Ku da da ba ku da kaɗan da da na biya ku da zan iya zuwa yaya akan wani zancen kuɗi ba

ya duna ji abin da kuke faɗa kuma haka shi mafi daidai a kan adam yanzu ga ya can ya kamata mu zai same shi mu faɗa masa wani abu kwakwa muka je mai biya masa a sai da wannan gonaki a ba kowa kuɗin shi wani tsarin da kuma shi tsari ne kyau da ciko inganci a tare da kuma kama. Ya ta shi kenan. dama abin da nake so a ce kowa da cikin ku tun da kowa da ni ne ku je na je abin da kawo shi ne mun zo ne domin a gaskiya mun zo na mun shawara cewa muna so mu kama kasuwanci kuma ba mu da kuɗin da za mu wannan abu saboda haka yanzu muka zo kawo mu kuɗi abubakar me yasa wani sa'in tana magana ne ko kuma ka ta kuɗin ta fitar kanka ne eh? ba ka tafi ba ta fi ta fi da kuɗin kuɗi ko yanzu zai ba mu da kuɗi in zai bayan da kuɗi ko haɗu in na samu sa'in ba ku eh, idan har ba ka da kuɗi to a gaskiya ne gonakin mu a a sai da su in wasu ara mana gado wani gaskiya mu je mu kama kasuwanci ce zamu a ba ku baka ba sai da nan gado nan da wannan gado ba to amma ba shi sai mutum zama kamar mata shi ke nan sai yadda ake da mu da Allah abin da muke samu kana magana da makana cewa aka da zarar mamaci ya abin da yake shi a rama magada ba abin da za a ta zaran ba gaskiya kun ma ake cewa ba kuɗi ba kuɗi da aka cewa ita masu tashi fili wani mun ta kawo abin na aka fili Allah

guda biyu wannan dalila ne ne ne nemi abina kuma nuna na sa mata kuma da haka ne ma da nuna yana same ka ba a gida na basan mahun takardar a dakata ni ba zan so ganin shi lalace ba a Oh, Eu vou, eu vou... shi ba yana ba ku tabbata ba ne ko ba zan gudu ba duk abin da take nufi ba wannan wahala ta fi so ko na in zo in ji daɗi wani abokanin ko zai iya zama da ku saboda haka ba tukka mata faɗa ai tana so ta gane cikin jin daɗi na gida ne ko iya albashin nata saboda kusin da suke mai canza su na gora ko tsira ko ta kuka kuna shi. to na karɓi albashin amma na haɗu da ni bayan allah da ya fi da lura a ɗauka na bashi. to ba mu sun ga irin kuka yanzu muna nan ba mu da abincin da ya mutu tun yaushe muke dama da yawa amma a karɓo kuɗin sai ba wani. to san duk wanda ya taimake ni allah zai taimake sa. wato a gaskiya rayuwar yanzu ta fi da ka ga da muna tsaye ko an tura da kankan kuma babu amma ta yi kawai abin da ake kira kuma ta tura kan da kuma ta yi ta ne zata rayuwar tsala ta gani ne mutu ya gani an rigidi ta gani abubuwan ban da Allah duk da ana kai ne wata magana don akwai samu da ke

faruwa ta rayuwa ta hannun na rayuwar nan ta duniya sai dangantakar faruk zai siya mata a gida suna tare da ai laifin ki magana ta yaya zama laifi na wani kai zai neme ka kwaye kuwa saboda tun da kuka zo gidan nan ban taɓa ganin sun ba bawan allah nan hakunsa namiji tsakanin miji da mata sannan su don kuwa amma wata kullum da kuma su da kuma su tun da na kwanaki na biyu ba abin da suka dama hankali ko irin fitowar da na haddasa tsakanin faruk da yan uwansu wanda za yana bata mazan nan haka ko za ka je yawan naka da ka saba zuwa ne cikin tsohon daren nan. Zan mutu ne ba ma cikin gidan. ka ga da yayi ne ko kankaman gaba ba ka tsoro ita ce ga kuma wannan abin da ban da aure da kuma ne kan da kuma abin da ne ko alaikum jama'a. Barkan ku dai. hali da noma ya shiga. Assalamu alaikum kamar da kan suna yin bayani da mai shugaban karar hukuma. Karar arziki ya sami da a wani saboda rikicin da ya samu a gida da yan uwansa. Saboda muna buƙatar gwamnati ta taimakawa a wani kamar da ya samu karar arziki. Saboda ka mai gina kama kuma muna buƙatar ka kallaci ko kanmu ka taimaka a wani akan wasu abubuwa da ya kama a maka. ke bisa da kuka da aiki da ba dawo ba ai sun farko ta suka bata rayuwar su da sai aka ce in za su gina ramin mugunta su gina shi da jeri yanzu ba su kin bata rayuwar kin bata rayuwar gidansu yanzu nan na sun za ki bata sannu Allah dan da ba ma da ba zai lura da su

ce yanzu ku tsaro saboda harkar nan ta tafi an samu kan matsala miliyan ɗaya za ku fara ka zo ba a baki Miliyan biyu mu ba ko kwanza na garba ta fito kuma a ce musaka kuma da harkar a da abu ne yake da maza a ce idan da kuɗin nan ku kawo miliyan ɗaya daga yanzu zuwa gobe in ba kuma kuɗin ku ba abin da ya shafa ni kun ga tafiya ta ni ka gane ni ba abin da damu na anya wannan wajen da muka zo ne muka zo kuwa yaya eh, da mun sai nake faɗa miliyan biyu miliyan yanzu ga shi na dan Allah ko kuma mu san ina za mu samu wani kuɗi da shi zai iya maka wannan wajen anya ni ina ganin abin da ya kamata ne ka gane eh, yanzu mu je mu nemi faru idan muka je muka nemi faru ya je ya samu alhaji da a gaskiya mu kai abu da su mu ba ku biya banki ba su eh, a kwarai kuwa na gaba biyan su yawwa babu damar su yake sanar da ke cewa ya kamata a yi san shirin da za a yi Kame da me kenan eh so kin ga wani bada ta kusan haihuwa kamata ce an so kayayyakin nan na al'ada an kai kai da wai shi za ka yi hankali hmm? nan mutanen kana ganin kan mutuncin da suka yi mana hmm? sannan har yanzu baka daddare baka ce mu kai musu wani abu da irin cin mutuncin da suka yi mana fa baba to Allah ki kwantar da hankalinki kuma ya duniya ne shi ne wannan yan uwana ne Kun ban musu rawa zanwa don Allah ki haƙuri babu komai wallahi har ga Allah na yafe musu ni ya wuce a gona to na gode na gode wa alaikum assalam ana ya ce sai eh, da zuwa barka da zuwa na ga lafiya kana zama da karfi matashi <laughs> Madalla, ai da yaya ma muka ga yayanki. A yana ina? La yana waje. A to ba za a yi mishi magana ya shigo ba, ai to ya shigo. A rasu ai wanda zai a To, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa. Na'am. Ina yini? Lafiya kana? Ina gajiya. Ya mutan gida. Lafiya kana? Ya jiki. Lafiya ne. Yawa awali ne baba. Yawa awali. Ba kuma ya kuke barka. Barka da yamma. Awali.

zafi haka ko kyakkyawan gaisuwa ba mai ba zan gaisa da kai ba shekara mu muna gaisawa da kai duk gaisa da kai tun bai saba kai mun wata guda ɗaya ta ta a yi hakuri ba fa wallahi bikin bikin bakin na mun sai na sai na ba ka ta domin akwai dan mu tare da ita in ka rake zai dan mu ya samu lahani za mu zuwa gaban kuliya da kai in maganar nuna ka zo da kaya dace ba su in kuma ka zo kai min lauya ne ka tashi komawa da mu na rin alkali yadda ka kai gwamnati kuma tashi wata bike a tashi lafiya babu komai kawun jariri kawun jariri haba baba me kake so in yi maka wadda iya ba ma ubanta ba na farko ka kai sasa ne in auri wannan mutum ba da tare da sarran na ba kuma na aure shi ka sanya ni na shiga gidansu duk makirce makirce da kulle kulle ka sanya ni na yi na gidan dan gidan da suke zaune suna takama da shi yanzu ya gagare su ni na ma lura baba ba ni rai na kake so ba kuɗinka da dukiyarka ita kaɗai ka sanya mai ido. Hello, Abubakar, Faru, kana jina? Abin da nake so in ga maka anan shine cewar a gaskiya fi sabilin layi kuɗin mu gaba ɗaya wanda muka yi harka da mutanen nan, gaba ɗaya yanzu ya tafi. Ba mu ba mu da kosisi, me yasa haka? Kuma yanzu ga mutanen da suke bin bashi sun zo sun cika kofar ofis ɗin nan. Sun ma hana mu fita saboda ka don Allah ko alhaji za ka yi magana sarki da ka masa magana yadda za a yi samu na kuɗi ka zuka ok ka gane ko ni ba zan iya zan je samu alaji ban gaya masa wani magana amma shi alaji ba wani zan je sami su lalle lalle wannan kuɗin wallahi ba ta ba ya shi an tara su miliyan biyu ina zai da so in abin da ke ko kun kwantar hankalin ku. wannan kuɗi an an so an gama zan je samu ni da kaina. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. a farki nake ko ko a ake fiye da kai daga ke nake mana na zo ne fara ne irin abubuwan da na maka tun da muka je gidan nan na lura ban taɓa shigowa ɗakin nan naka ba shi ne na ce bari in zo nemi gafaran ka don Allah ka ta samun sabis. Magana, na gafa ta mace kuma ba ni ya kamata ki ga gafara ba Allah ya kai wani laifi shi ya kamata ki roƙa gafara. duk lokacin da suka zo gidan nan ba irin abubuwan da muke yin ba sai ta sai na kare kina kare kawai na haƙura da ci to amma tun da kin gane kuskuren ci kin dawo kan hanya ba kuma komai ya riga ya wuce shi ke nan fita za ka yi ne? Za ta nige ta ne ne wallahi. Ina za ka je ne? Ina son akwai abokin ligidi ya ligidi da muke da shi dama da shi a nan na kan hanya su ne ke jin in same shi na bi ya fi jira na. to ma likita ya ce mani idan da ɗan zagayawa saboda matsalar da ciki to shi ne na ce ko za mu rinda zagayawa tare ne. a to shi ke in za ka kike so kan ba kuma za mu je amma kuma ki bari in je in dawo in na dawo sun mu fita da ke ko ba ka kama. ka ba da mu ɗan zagaya dai ta lokacin da za ku fita ɗin nan sai mu tafi tare. shi ne zai su ji haka ɗin ba damuwa ku zo mu tafi. ke eh? yanzu dai abin da kawai ya kawo ni zancen kuɗi na ta da na tafi saboda kawai na yi tafiya yanzu sai a kuma shi kenan sai a danna mai shiya ta wajen su faru ba zai taɓa yiwu ba kuɗi na kawai yanzu nake su ina zuwa kuɗinki yana da rigidi su shi ko bari mu ga abin da muke yi mana haka haka gani to wallahi komai zai baci ya hakuri bari na je na jira ka ka shirya sai mu na kama takin da zan dauka wannan wallahi kamar biyu ne ke yau ne ke ma gobe wallahi ko salwana ni ma tun da muka yi aure ban taɓa jin daɗi ba kamar na yau ha bari mm. bari in tambaye ka ma mm-hmm. idan na haihu in namiji ne wani suna za a sanya ni sai kuma mace ce in gane ko in namiji ne sunan baban mu ne rasu in mace ce kuma sai a sa sunan mun ko wasu ta rasu kin ga araba kenan ai ko yayi daidai eh, a hmm. mm-hmm. ah, ba wacce ce motar abokin ligidin ba da kace za ka je wajen shi Wani ah, kwarai da gaske kafin shi a gini kama sai kama jin same shi labari ne Baba da hana wajen. Faruk, zo mana. Wai na ka tafi ne ne ga mutuniyar ta dawo. Mutuniyar ta dawo ta abin ba. Kai da nake ganin ka ne. Ka gani matata ce wannan amma ni ba nan ne ka ba gane ko abin da nake so kuɗi na da ka ansa da yan uwa na ka ku kawai abin da nake so kenan. Na ta su gane faru. Ke da Allah ki kai shi miji na ne. Haba. Miji na ne. To ni kuma yarinyar su ce. zo ka zauna in gaya ma idan ba ki tafi tafi zan mare ki zan mare in mare ki ki mare ni Thank you. yawa ligiri yan sanda sun tafi da liba abin nan libina sakamakon daba sakatari a wuka da ta yi <laughs> to ina na wannan bai shafe ni ba da mahaifina dama mun yi amfani da lubna don murama abinda ku da dan uwanku awwalu kuka yi mana a sakamakon haka sa kuka raba shi da mazamin da yake da shi shi yasa muka aurar da ita don murama kuma muke ta zubar da cikin da take da shi kar a mana irin tsiya a gida ta ki saboda haka abin da yake shafe duk abin da za a yi mata aji a yi mata ya lagi idan Allah ka taimaka duk da wannan yarinya eh, mata ta ce ita ku duwa fa ga kowa kun fito da a cikin da farko fito da wannan yarinya ka taimaka dan Allah dan annabi kwa da ba da farko fito da wannan yarinya ka taimaka dan Allah kai ka tattaran wannan yarinya dan Allah ya lagi dan Allah ka taimaka ba shi ka sani ba ko wani littafi ka gani Nigiri? Na'am. Nigiri? gani digiri wani magana muke ji ne haka ke faru game da me ba na ji ku yaran nan mm, kannin yayin yayin yayin yayin mijin yau da suna suna ga muka ce wani gaskiya an kama dubna kwarai an kama ta tana hannun yan sanda to kai kana gari an me zan mata ba ai mun riga mun cimma burin mu ba abin da zan iya har ka gaya mani maganar da ba za ta yi min daɗi ba kar ka gaya maganar da ba za ta yi min daɗi ba an ce an kama kanuwar ka kana an yan da kai kana yin mene anan ba za ka je ka gaba abin da ke ciki ba eh? kana ne mene anan gurin an kama ta me yasa an kama ta ko me yasa an kama ta ai ya kamata da kai ne wanta ka je ka duba ga me ke faruwa to ni ban ga abin da zan iya ba tun tunda mun riga mun cimma burin mu mun biya bukatar me zan je in ma mun cimma burin mu da ni da kai muka zauna muka ga malamin da abin da muke son in ta je gidan nan ta yi to ta je gidan nan ta yi saboda haka yanzu mun sai ga wani rigima sai a ce ba za mu shiga mu taimake ta ba gaskiya ba zan iya yin komai akan maganar lubuna ba ni kake ga mun nan ashe lubuna ba tsanuwan kawai ashe ni ba mu ba in ce ma kai abu kace ce ba za ka yi ba amma ko ka bani kunya rigidi kar ka manta kai ne babban ana tun kana yaro karami ba wahalan da ban sha ba saboda ba abin da ban ba da sunan kuɗi saboda hankalin kai kwanta ka ji daɗin rayuwa ba inda ba a ci mutuncin ka na kare ka ta iyakan ƙarfi na to wato sakamakon za ka yi min kenan yanzu in ce ma ka je ka yi abu kace ba za ka yi ba to na gode gaskiya an je zancen luguna ba abin da zan iya ba in kai za ka yi kawai kai ni ba zan iya komai a kai ba ina da shauran kuɗi a hannu in dukiya tana amfani ina tabbatar maka cewa ko ka sa baki ko ba sa baki ba zan je karɓo lumu wanda Allah ya gwada mana a da kusa a kuma nake ganin kamar sa bakar faru sanu ku da zuwa bismillah ku gano sama sanu ku da zuwa sanu ku da zuwa dawa ga yan uwa na sun gano su me ya kawo kunan aya wallahi duk abubuwan da suka faru tsakaninmu wato abubuwa ne dai kawai wanda ba za a ce ko ba sai dai a ce kawai aikin shaidan ne saboda haka yanzu muka zo da Allah da annabi mu baka hakuri ka mana aikin gafara Allah ba komai wallahi ni na san sharrin shaidan ne kai yanzu kana iya ce musu babu komi yaran nan su mana wulakanci da rashin kunya yanzu ba ba ku da kunya me ya kawo ku wurin mu duk wahalar da muke yi ne ba ku sani ba kawai ku zo yanzu ku ku zo gafara gafara ne kana iya musu gafara baba ai haƙuri hannunka ba ribe aka yanke kayar naka naka ne da ka wallahi wallahi babu komai baba dan Allah dan annabi ki yafe musu eh, Allah ya gafarce mu yaya dan Allah Usman ya baka magana ne wallahi yaya abin tsautsayi ne ya faru libuna libuna ta saka wannan sakatariya wuka wallahi tsautsayi ne kawai wallahi yanzu tana ina na police station wajen yan sanda ba ina ba ba da sanar ba lallai kai ka ni zan je gun yan sanda ku zo ku tafi ku zo ku tafi luna yaya ina billahi ina da rajo akwai na zai kuma ya faru wallahi tallahi ina gida su faru suka rugo da gudu suka sanar da ni ni ban yarda cewa ke za ki iya kashe mutum ba sam ban yadda ba wallahi ya ka bani mamaki wannan al'amari naka yana da ban mamaki bibirin kulle-kullen da ne na warga za mu ku don ku amma kai ne na farkon da ka fara siyar ta a nan wurin na Allah ka ta mana da abin da ne maka tuni na gara kure na ba komai haka ya muku abin da ya kamata na yi ba kasa zan a ba zan ruga da gudu in jan san da kawuna kuma babban lauya ne kuma tip jojin na tabbatar abokinsa ne zan sanar da su domin a yi kyakkyawa bincike a cikin wani lamarin abu da na kuka in allah da hukunci kika ba za a kanki ba allah shi ke akan bayanan da kowane bangare ya yi don haka mai girma wannan kotu ta ɗaukaka zamanta sai zama na gaba court to da ake fiye zuwa kotu to tuhumawa ne yanzu in gaya maka alhaji mhm. kamar da sha'anin kotun nan fa to gaskiya ji da yaran nan a wani fashe kaɗai ne a cikin birni su ke kawar da komowa al'amuran nan duk auren yaran sun janye hannun su akan al'amarin nan to shi faruku mijin ka ba shi maka babu kowa a cikin dangi shi kadai ne ke faru kabo da ke kowa kai wannan ba kuma san alhaji wannan masifa wannan masifa bibi ne zaka wallahi wallahi ne ja wannan masifa yariya tana zaman zaman ta na ce mata sai ta yi kaza sai ta yi kaza gashi ta shiga cikin har ta shiga cikin matsala ta shiga cikin na ka rayuwar ta hatsari kuma ni kasa kuma ga wannan yawon ban ya tafi shi ya ya ya banza da mu ya da mu na ma sai ka san kuma shi da baka ka sani yaran nan fa a wani ka san halin da kuma ka kuma baka tashi ka taimaka wa al'amarin nan to tashin taimaka me kake so mashi a ba alhaji to wuce ka runguma abin da Allah ya wuce maka kuɗi ne kai da su to a runguma a jiya a wuri abin da ya ka kai ne ke ban kawai a ɗebi kuɗi a ba a wuri ta shiga da fita. Madan na shi ne abin ko. Kuma yau da kuɗin ba ta kai gaba ɗaya. Ni ya yi maganar nan, an jikin da tina a fitar da wannan magana.

sakamakon bayanan da wannan kotu ta saurara da irin shaidun da aka gabatar a gabanta ta samu wacce ake tuhuma da laifin kisan kai mafi muni da gangan saboda haka wannan kotu ta yanke hukuncin kisan kai a kan lubna bayan ta haihu ta hanyar rataya ƙarshen zaman wannan kotu kenan salamu alaikum wa alaikum salam a ah. ina yi ne ina wani na gajiya ba gajiya sannan ka yi san da zuwa alhamdulillah same ku kalau lafiya kalau wallahi wani abun farin ciki aka samu to lubna mhm. ce ta haihu ka haihu wallahi ya ka samu namiji kai Allah shirara baba a wani me faru libana ta tayo me ta samu ta samu da namiji a Allah shirara a sai mu kokari mu shirya mu je mu ganta ke to masha Allah eh. awal na ji kun yi ta zuwa bana nan ko wallahi kuwa kan to lafiya dai ko to kawo lafiya ba kalau ba wato matan faruk wato libana na ita ce aka yanke hukuncin kisa kuma muka ga cewa idan aka sake zurfafa bincike za a samu sassauci akan wani hukuncin da aka yanke mata a gaskiya ba na so gaya muku wata magana ni tsakanina da kun gare babu wata rufa rufa ko ba gaskiya ba ku yaya nan abin da ya shafe ku ya shafe tunda ina da alaƙa da ku a gaskiya ba zan iya wani abu ba wallahi game da wannan jafi dan arziki da kuma mana dan Allah ba wanda zai iya agaza mana ya taimaka mana sai kai na tabbatar cin jojin abokinka ne wani bari gaya ma abu da na dawo na duba littafin shari'ar nan a bisa shaidun da aka bayar shaidar da likita ya bayar ya nuna ta yi amfani da wuka ta soke ta hasan hudu kamar da duniya nan ta kashe ta sau hudu kawo sau hudu kaga da niyya to kuma ni na je in ji kuma ana cikin mutunci na ka wallahi kallahi so ɗaya ne ta sauke ta kuma wallahi Allah a wajen Fatima akwai da mai kyamara bidiyo wanda yake record ka tabbata wallahi kallahi ya na ana tabbatar da wannan Ya dauka Allah ko ya dauka ya dauki duk abubuwan da da ake ciki wallahi kawo je ka kawo min kasar din nan saboda ka gane in dai magana haka ne eh. ku kawo min wannan kasafi. zan tafi zan samu shi wannan chief judge ka gane eh. zai zama mun wani makami wanda ni zai rike in garkuwa da shi in samu nasara akan wannan kesin da wannan sun yi shiga in Allah yadda ne kuma zan yi kokarin ga cewa na nemo wannan bidiyo kafin je ka kama maza maza Thank yawa kasu na kitan ba wanda aka yi fatiyar kwalar ta shige a ina ne hotel lamba fara. fatan alhaji baroko kai eh, shi ba ai ni ne ma na ɗau hoton ba wanda aka kashe wata yarinya ba wannan kwafi ne kuma da kudanka dubu uku da kuma dama guda nan ɗaya wannan ya ceto rayuwar wannan yarinya luguna wannan shine shaida ta kamar miyawa da zan nuna ma chief george alhamdulillah da wannan abu aka samu Allah shi ne kuma Allah ba mu hakuri da na Allah za mu wuri na aka saka a kaya <laughs>